هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين shi ne rayayyen da baya mutuwa kuma babu wani abin bauta da gaskiya wanda ba shi ba ku kira shi da bauta ko da roƙo kuna masu nufin shi shi kaɗai, kada ku haɗa shi da wani a cikin halittarsa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin dukkan halittu